in an lura daga kai sama za a ga doguwar area da aka tada wadda gwamnati mai girma gwamna ta amince ta kashe magudan kudade domin ta tarar da su wanda wannan area za a samar wannan irin wannan ofisin an samar da shi ko kuma ana kan samar da su a kanan komai arba'in da 44 na jihar nan kuma wannan ofisoshi an yi su ne domin na farko su karbi korafe-korafen al'umma ita hukuma da aka kafa ta an kafa ta ne kan abu biyu za ta yaƙi cin hanci da rashawa sannan kuma za ta karɓi ƙorafe-ƙorafen al'umma wato sasanta al'umma shi sa ma wani bangare aka kira shi ofishin a matsayin zauren sulhu saboda haka nan za a saurari ƙorafe-ƙorafen al'umma za kuma a saurari ra'ayoyin al'umma a yadda ake tafi da musu da gwamnati da mai girma gwamna ya shigo da public suggestion committee yake a ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnati da girma gwamna ya dawo da shi to waɗannan akwatuna da suke da su da ake da su a gurare da dama wanda gwamnati ta kafa tun a baya zamani ya zo yanzu to dole sai an tafi da zamani yanzu da lokacin da aka kafa su wannan waya hannu ma babu ita amma yanzu ya zama da cewar za mu iya zagayawa muka je muka zagaya sai ga cewar abubuwan da ake ba mu ta hanyoyin wayar sadarwa sun ninninka abin da muke iya zuwa muke mu ɗauko a wannan akwatuna to duk waɗannan abubuwa da mai girma gwamna ya amince ya kuma saman mana don an yi ne don a sauƙaƙa wa al'umma kamar yadda eh, shi mai magana da baya ya faɗa wato tun da muka shigo nan gurin ne mai girma gwamna da ka bani wannan gurin cewa kai wannan gurin baya aiki mu je mu mai da shi ya aiki amma kamar yadda na sha faɗa da ce wanda ya je yaƙi sarki ya taya duk waɗannan abubuwan da muke ba tare da goyon bayan ka ba ba tare da tsayawar ka ba da kuma abin da ake cewa political will ba za mu samu rabin abin da muka samu ba wannan hukuma a madadin ni kaina da jami'an gwamnatin da suke wannan hukuma da daraktoci da kwamishinonin wannan hukuma muna mika muhimmiyar godiya ga mai girma gwamna bisa goyon bayan da ake bamu bisa yadda ake tallafawa domin a yi wa al'umma aiki ina fatan allah mai da mai girma gwamna lafiya allah ya sa a yi taro lafiya tashi lafiya allah mai da ke gida lafiya assalamu wa rahmatullahi wa